الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون الله الذي خلقكم الله شيني وند يهلكك ثم رزقكم شيني كما وند yake baku arziki shi yake baku abinci summa yumitukum Allah nan shi yake kashe ku shi yake karɓar rayukanku summa yuhyikum sa'annan kuma Allah nan zai raya ku a bayan mutuwarku waɗannan abubuwa gaba ɗaya babu mai yin su in ba Allah ba shi ya halicce ka a duniya rayuwar da kake a duniya kake samun abinci kai ka ɗauka dabara ka ci a Allah shi ya tsara abincin ma da kake ci shi ya yi duk abin da za ka iya ɗauka ka sa a bakinka Allah shi ya halicce shi saboda haka ya halicce ka ya baka abinci ya tabbatar ma kuma shi zai karɓi ranka sannan shi zai tada kai a bayan ka mutu kaga wannan kudura ta isa ya kamata a ce ɗan adam ya gane in banda Allah ba wanda ya dace a bauta ma shine Allah ya tambaya hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay'in shin daga cikin abubuwan da kuke ma Allah shirka da su akwai wanda yake wani abu daga cikin waɗannan akwai wanda yake iya halittar ɗan adam akwai wanda yake iya bashi abinci akwai wanda ke iya karɓar ransa akwai wanda ke iya raya ɗan adam in ba Allah ba shine Allah ya ce subhanahu wa ta'ala tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah amma shirku na Allah ya fi ƙarfin abin da ake shirka da shi wato in ɗan adam ya yi tunani ya sani ba shi da wani kamar Allah Allah ka gafarta mana sai ya ce ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون الله مدوك كيتي ظهر الفساد في البر والبحر برنا تبين أدورا قصادكم تشكين تيكو برنا بما كسبت أيدي الناس ودا abin da hannuwan mutane suka jawo idan aka ce zaharar fasadu a nan ana nufin musiba ta bayyana musibu ta sun bayyana a doron ƙasa musibu sun bayyana a cikin teku wannan alfasadu ɗin sakamako ne na zunubin ɗan adam wato wannan ayat tana cikin ayoyi da suke tabbatar mana Allah yakan saukar da musiba saboda abin da ɗan adam yake aikatawa idan muna laifi to musiba na sauka ai fasadu ɗin da kaji Allah ya faɗa a nan bala'i ne Allah ya ce bala'i ya bayyana a doron ƙasa da kuma teku me yasa bala'i yayi yawa a duniya bima kasabar na saboda abin da hannuwan mutane suke aikatawa kuma ba wai Allah bai sani ba ne, ya sani li yudhiqahum ba'd amilu Allah ya saukar da bala'i ne don ya ɗanɗana wa mutane sashin abin da suka yi na laifi ga Allah la'allahum yarji'una ana fatan ko za su gane su saduda su tuba su koma ga Allah wato idan kaga musiba ta auku bala'i ya auku Allah da sanin shi ya turo wannan bala'i na farko ya aka yi wannan bala'i ya zo ka binciki halayen mutane zaka ga mutane su suke zunubin da ya jawo wannan bala'i idan kaga duniya bata yi daɗin zama ba wa ya ɓata ta Allah ya ce ɗan adam kuma barnan nan sai Allah ya ce ya game teku da kan tudu shine wani malami yake cewa don haka idan aka ce ma gurbatan yanayi gaskiya ne karka yi musu gurbatan yanayi gaskiya ne ba abin da dan adam ba zai iya jirkita shi ba wannan ya gwada maka dan adam yana ta'adi mahalittar Allah shi yasa Allah bai bar tudu kaɗai ba zaharar fasadu fil barri wal bahari dan adam in ya tashi barna barnarsa tana shafan doron ƙasa kuma tana shafan cikin teku to amma shi Allah da yake yana da hikima wannan barnas sai ta dawo kan dan adam saboda ka idan kaga zaka saba ma Allah ka zauna lafiya ka daina ma wannan tunani duk wanda ya saba ma Allah wannan zunubi sai ya dawo kansa abinda ayan nan take karantar da mu al-ma'asi sababul lil balaya zunubin dan adam yana jawo musiba wannan aya tana karantar da mu haka kuma babu shakka akwai ayoyin alkur'ani waɗanda suke mana ishara da shi kamar misali a suratul jinni wa Allah wastaqamu ala tariqati la asqainakum ma'an gadaka ko la asqainahum ko la asqainahum ma'an gadaka la wastaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an gadaka wato ya nuna in mutane sun daidaitu to Allah sai ya saukar da ruwan sama ashe ruwan saman akan rasa shi saboda zunubin dan adam in ka dawo suratul a'raf fa aya ta 96 walau anna ahlal qura amanu wattaqau fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi da za mu bi Allah da manzon shi Allah ya ce wallahi zai bude mana kofofin albarka daga sama da kuma ƙasa sama da ƙasa haka Allah zai bude kofofin albarka walakin kazzabu amma maimakon haka sai suka karyata Allah fa akhaznahum bima kanu yaksibuna in ka dubi tafsirin ibnu kasir ibnu kasir yace to idan mutane suna son idan mutane suna son su samu zaman lafiya su bi Allah tabaraka wa ta'ala da zaran jama'a sun ga cewar fasikanci ya fi musu to su yi shirin bala'i na zuwa an in ka lura a zamanin yau muna ganin mun ci gaba kai ya waye ko Eh, don in ka ɗauki shekara talatin da ya wuce wayar hannu ɗin nan babu ita babu ita to muna nan zaune lafiya babu waya mutumin ƙauye bai ma taɓa ganin wayar ba idan ma kana son ka yi waya ko a birnin ne sai manyan mutane ko gwamna ko kwamishina ko wani shine gidansa za a samu ya aje waya ana nan aka samu surayya suraya ta fito a gari baya wuce mutum ɗaya ko biyu duk gari garin ma sai birni ana nan amma in ka dubi in ka dubi rayuwar tana da daɗi saboda jama'a ba su ga fasadin ba amma yanzu da wayar ta yi yawa fa fasadi kofofinsa ya buɗe sai muke ganin mun zauna lafiya sai musibar kuma ta ƙaru ashe kaga zuwan eh, zuwan kafa na laifi shi ya buɗe kafar azaba inda babu waya da babu kidnapping yanzu ga waya ta zo ai da wayar kake buɗewa sai ka ga wata motar da ba a taɓa ƙera irin ta afirka ba ba a taɓa kawo ta ba ma amma a waya za ka gani kai ya za a yi a samu kuɗi a sayo wannan mota to kaga zuciya ta mutu da wannan wayar za ka ga dukiyar da bai kamata ka gani ba amma mutumin ƙauye da yake da can babu wayar ba abin da ya dame shi kamar tunani in damuna ta faɗi ya za a yi samu taki ya je gona a yanzu mutumin kawai ba wannan bane kana zuwa yana duba wayar hannunka anya wannan za ta yi dubu ɗari kaga kai ya waye Allah ka tsare mu in ka dawo ga sunnar manzon Allah za ka samu hadisai kamar guda biyu akwai hadisin Abdullah bin Umar akwai hadisin Abdullah bin Abbas Allah ya ƙara musu yarda waɗannan hadisai sanannu ne kamar misali hadisin Abdullahi bin Umar ya ce akbala alaina rasulullah akwai lokacin da manzon Allah ya fuskance mu sai ya ce kaifa antum idza waqa'at fikum khamsun yaya za ku yi idan abubuwa guda biyar sun auku kuna da rai manzon Allah yake tambayan sahabbansa yaya za ku yi idan abu biyar sun auku kuna da rai to sai manzon Allah ya ce wa a'udhu billahi an takuna fikum aw hunna aw hunna sai manzon Allah ya yi masahabansa addu'a manzon Allah ya ce ina nema muku tsarin Allah kada abu biyar dinnan su same ku eh, kada ku aikata su kuma kar zamanin ma da za su auku ya sa ya zo kuna da rai manzon Allah ya masahabai addu'a kuma Allah ya karba kaga a zamanin su kenan babu amma manzon Allah ya ce akwai riwaya da ta zo ya ce ya ma'asharal muhajirin ya ku taron almuhajiruna khamsun idabtulitum bihinna abubuwa guda biyar idan aka jarabce ku da su wa a'udhu billahi an tudrikuhunna kuma ina neman ku tsarin Allah karma ma zamanin ya riske ku ba na ma fatan irin wannan zamanin ya riske ku manzon Allah sai ce lam tabharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha bayan da za a yi alfasha ta bayyana a cikin jama'a har ma ana yaya ta wannan alfashan illa fasha fihi muta'un face annoba ta yadu a cikin wannan jama'ar wal auja'u lati lam takun madat fi aslafihim fi aslafihim allazina madaw sabbin cututtuka za su bayyana waɗanda babu su a zamanin da idan alfasha ta bayyana har mutane suna yayata ta to a jira aukuwar annoba da cututtuka waɗanda babu su a zamanin da kuma wallahi wannan zamanin ya riske mu a kai alfasha ta bayyana yanzu da waya da waya ake fasadi da waya saboda ka ba abin da ba a aikatawa da wannan wayar kuma musulmai muna gani kamar babu komai manzon Allah ya ce idan aka yaya ta alfasha shi ma fa akwai inda Allah yake kama bayi akwai ta inda Allah yake kama bayi da azaba Allah ka tsare mu sai manzon Allah ya ce wa yanqusul mikyal babu yadda za a yi mutane su ringa rage mudu wal mizana da sikeli illa ukhidhu bisinin face Allah ya kama su da fari wa shiddatil mu'na wa jawri sultan alaihi a sa muku shugabanni marasa tausayi su danne ku ku rasa yadda za a yi ku samu sakat manzon Allah ya ce dalili saboda kun saba ma Allah a wajen ma da kuke ciniki yanzu hatta mai sai da kosai inda za dubi yadda mace ke yin kosai mace ɗaɗɗaya ce take tsira da sharri na algush algush waken da za a yin sai an san yadda aka dan kaɗan ƙara ta yadda za a samu kuɗi ashe duk abin da za ka yi ka tauye hakkin wani kana jawo makanka bala'i ne baka magani ba Allah ka tsare mana imani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa lam yamna'u zakata amwalihim idan mutane sun hana zakat dukiya fa illa muni ulqatra min as-sama'i sai Allah ya hana su ruwan sama walau lal baha'im lam yuntaru in ba dan dabbobi ma ba za a saukar da ruwan ba gaba ɗaya ba za a sake saukarwa ba ai saboda shi Allah ya halicci duniya ne dan abauta mishi to tunda ba za a bauta ba fa manzon Allah ya ce wa lam yanquzu ahdallahi wa ahda rasulih ba yadda za a yi mutane su warware alkawarin Allah da alkawarin manzo illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim face Allah ya dora makiyi akan musulmai saboda haka sa mu daina ƙetare dokar Allah da ta manzon Allah mu tsaya ma umarnin Allah da ta manzo in ba haka ba to Allah zai ɗora maƙiyanmu a kanmu in ji manzon Allah wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah idan shugabanni suka bar aiki da littafin Allah wa yatakhayyaru bima anzalallah illa ja'ala Allahu ba'sahum bainahum to sai kaga musiba ta shiga tsakanin musulmi da musulmi musulmi da musulmi ake faɗa ba ma musulmi da kafiri ba me dalilin da ke jawo haka saboda an daina aiki da littafin Allah saboda in dai za a dubi littafin Allah to ba za a saba ma hukuncin da manzon Allah ya yi ba to kaga kenan za a zauna lafiya akwai hadisin Abdullah bin Abbas wanda shi ma ya zo da wannan bayani eh, wanda shi yake nuna maka cewar dole sai mun koma ga Allah kafin rayuwar za ta yi mana daɗi dole ne akwai magana da Ibn al-Qayyim ya yi magana mai kama hankali sosai a littafin Madarijus Salikin mujallar na uku shafi na goma sha tara ya ce idan kaga musiba ta kama ka musiba ta rike ka an yi an yi abu ya gagara to kai kokarin abubuwa guda goma na farko ya ce ƙira'atul ƙur'ani kamar da hankali wajen karatun al'kur'ani saboda duk mutumin da ya juya ma al'kur'ani baya to yakan gamu da bala'i kuma ba wai karatun alƙur'anin ba kawai ka ringa tadabburi wa tafahumi li ma'anihi na biyu ya ce a taƙarrubu ilallahi bin nawafili ba mamaki da can kana nafila bayan sallan farilla amma daga baya ka daina idan ka ga abubuwa sun rikice ka ka kirga na filfilu da ake da sura bai a kowace rana karka yadda na filfilu raka a goma sha biyun nan ka rasa su karka yadda ka rasa waɗannan na filfilu bai ya ce duk mutumin da ya riƙe nafila wa ma ƙarraba ilayya abdun babu yadda za a yi bawa na ya kusance ni fiye da aikata abin da na faralanta mishi amma sai Allah ya ce wala ya ta yataqarrabu ilayya bin nawafili ashe duk sa'ilin da ka mai da hankali ga nafila kana da zuwa kusa da Allah ne ya ce na uku zikirin Allah idan ka ga abubuwa sun rikice maka ba mamaki harshen ka ya bar zikirin Allah sai ya ce dawamu zikirhi ala kulli hali kar ka ma bar zikirin Allah a kowane yanayi ka zikirin Allah da harshe da zuciyarka wal amal wal halu aikin da kake shi ma zikiri ya za a yi aikin ka ya zama zikiri duk aikin da zaka yi ya dace da karantarwar manzon Allah idan ya dace da karantarwar annabi zikiri ne wal hali fa nasibuhu min al mahabba ala qadari ala qadri nasibihi min hadha zikiri gwargwadon zikirinka gwargwadon sol da kake samu daga Allah wanda ya fi kowa yawan zikiri ya fi kowa samun son Allah tabaraka ta'ala ya ce na hudu ka fifita abubuwan da Allah yake so a kan abin da kai kake so akwai abin da kana so amma Allah baya so to ka bashi idan ka bar abubuwan da Allah baya so to babu shakka za ka ga canji a rayuwarka na biyar mutala'atu asma'ihi wa sifatihi ka dubi sunayen Allah ka ringa aiki wato halayenka su dace da su faman arafa Allah bi asma'ihi wa sifatihi wanda ya san Allah ta sunayensa da siffofinsa wa af'alihi ahabbahu la mahala babu shakka Allah zai so bawa na shida mushahadatu birrihi ka rika ganin kirkin da Allah ya maka ko da ka rasa duk abin da ka rasa ka daina duba ka rasa ka rika duba me ka samu ka dinga kirga ma kanka ihsanin Allah da ni'imar da ya maka idan kana kirgawa kar ma ka roki Allah zai baka abin da bai baka ba yace na takwas al-khulwa al khulwa fi waqtin nuzulil ilahi ai an gaya maka a kowace rana akwai lokacin da Allah yake saukowa sama ta daya wai me kake jira lokacin da Allah ke saukowa kai kuma kana barci anya kana da bukata wajen Allah ibnul qayyim yace ka zabura wannan sulusi na ƙarshen dare kar a rasa ka kana neman rahamar Allah kuma a ƙarshen al'amari sun makhatama zalika bil istighfari wa tauba shi sa Allah ya ce wa bil ashari hum yastaghfiruna daidai kusan alfiji sai ka koma neman gafaran Allah na tara ya zamanto ka dubi abokan zamanka idan musiba ta ƙi rabuwa da kai ba mamaki kana tare da mutumin banza dubi abokan zamanka masoya Allah da manzonsa ne idan babu to maza ka nemi inda ake samun majalisi na karantarwa ka zo ka zauna ibn al-qayyim yace karka ce komai zaman da kai gurin Allah yana zubo albarka ma rayuwarka zaman da kai a gurin garkuwa ce ta dukkan wani mai sharri idan ma akwai sihiri da aka yi maka wannan zai warware zaman nan a gurin dalili ne da zai jawo maka son Allah da yardan Allah idan ma da can Allah ya yi fushi da kai saboda ka Allah zai saukar da rahama kana wannan guri sai ya ce na goma mu ba abdatu kulli sababin yahulu bainal qalbi wa bainallah duk abin da aka ce maka yana raba mutum da Allah ka guje shi idan mutum ya rike waɗannan guda goma ibn al-qayyim al-jawziya ya ce ba yadda za a yi bai samu soyayyar Allah tabaraka wa ta'ala ba saboda ka inda kana neman ka ga canji a rayuwa ka bi waɗannan matakai goma mu ci gaba da tafsiri ne Allah ya ce قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين قل سيروا في الأرض يتي كي تفيا تشكين قسا فتو الله ينا أمرتا النبي صلى الله عليه وسلم يقايا منا ya ce ka gaya musu ku yi tafiya cikin ƙasa fanzuru fa kana akibatul ladina min kablu sai ku je ku dubi yaya akibar waɗanda suka rayu kafin zuwan ku ta kasance kana aksaruhum mushrikin ai mafi yawan su kafirai فأقم waje haka فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله Hmm. يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون saboda haka sai Allah ya kira annabi shi da kansa wato wannan yana daga cikin abubuwa masu ban mamaki duk sa'ilin da Allah zai magana akan abu mai girma sai ya kira annabi shi kadai wannan yana daga mu'jizan alqur'ani idan aka kira annabi kai masoyin annabi ka san da kai yake nufi fa aqim wajhaka lid-din al-qayyim saboda ka kai Muhammadu ka daidaita fuskar ka ga addinin nan madaidaici kai saitin fuskar ka ta tabbata akan wannan addini a rayuwarka kafin ka mutu in ji Allah yana gaya wa annabi min qabli an ya'tiya yawmul la marada lahu min Allah kafin ranan nan da za ta zo ranar da in ta zo babu mai mai da ita babu mai hana ta zuwa wace ce rana ranar mutuwa kaga Allah yana nasiha ga annabi yace ya kai Muhammadu kai saitin fuskar ka ga addini kafin mutuwa ta zo kaga da mu ake yi saboda ka karka karka saki rayuwarka ya zamanto kai kenan baka da wata wata ah, hidima illa rayuwar duniya duk abin da kake ka rika saitin lahira a kansa kafin mutuwa ta zo wannan nasiha ce ta Allah ga annabi Muhammad Allah madaukaki ya ce yawma idin yasaddaquna wannan rana ana rarraba mutane ya tafarraquna mutane suna rarrabuwa wasu na tafiya aljanna wasu na tafiya wuta ah, shi ko manzon Allah yanda aka yi mai nasiha shi ma ya mana akwai hadisin abdullahi bin abbas ya ce annabi ya yi ma wani mutum nasiha annabi ya ce masa igtanim hamsan kabla hamsin ka mori abu biyar kafin biyar su zo shababaka kabla haramika ka mori ƙuruciyarka kafin tsufa ya zo saboda in kana da kuruciya kana da damar ka yi ibada mai yawa in tsufa ta zo ko da kana son ibadar jikin ba zai iya ba wa kabla saka sakamika, ka mori lafiyarka kafin jinya ta zo idan rashin lafiya ya zo mara lafiya in ya ga mai lafiya yana sha'awarsa ka ina ma ni ne ke da lafiya da yanzu na tafi wuri kaza da yanzu na je wuri kaza manzon Allah ya ce wagina aka qabla faqrika ka mori wadatarka kafin talauci ya zo wa faragaka qabla shughulika sannan ka mori sarari da ka samu kafin rashin sarari ya zo saboda sarari ma ni'ima ce har da kake da lokaci a yanzu wannan lokacin da ka samu ni'ima ce wahaya ta ka kabla ka sai manzon Allah ya ce ka mori rayuwarka kafin mutuwa ta zo wannan wasiya yanda Allah ya kira annabi haka annabi ya kira wani sahabi ya marwa wa'azi wannan wa'azin yana sahihu targhib hadisi na 3355 Allah ka samu amfani rayuwarmu kafin mutuwa sai ya ce man kafara fa alaihi kufru wa man amila salihan fali anfusihim yamhadun man kafara fa alaihi kufru wanda ya kafurce to ai kafurcinsa yana kan shi wa man amila salihan wanda ya aikin kwarai fa fali anfusihim yamhadun waɗanda suka yi ayyukan kwarai suna makawunan su ne shimfiɗa ta ni'imar Allah a ranar tashin kiyama liyajzi alladhina amanu liyajzi alladhina amanu wa amilu salihati min fadli innahu la yuhibbul kafirin lallai ne Allah zai saka ma waɗanda suka yi imani da ayyuka ingantattu min fadlihi daga falalarsa innahu la yuhibbul kafirin lallai Allah baya son kafirai ومن آياته ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته وليذيقكم من رحمته ولتدري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ومن آياته ينا daga cikin ayoyin Allah an yursila riyaha mubashiratin yana aiko iskoki masu dauke da albishir iska da take ɗauke da albishir za a samu ruwa walinuzikakum min rahmatihi saboda waliyuzikakum min saboda Allah ya ɗanɗana muku wata rahamarsa domin ruwan sama rahama ce wali ta jiriyar bi amurki kuma ta dalilin ruwan jiragen ruwa suke tafiya ah, da umarnin Allah wali tabtagu min fadlhi don ku tafi neman falalar Allah don ku tafi neman falalar Allah a cikin teku wala allakum tashkuruna ana tsammanin ku yi ma Allah godiya Allah mun gode ولقد أرسلنا من ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين Allah ya ce ya aiko manzanni kafin zuwan shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga arsalna min qablika rusulan ila qaumihim wato annabi ba shine farko ba yace mun aiko manzanni kafin zuwanka zuwa ga mutanansu ja'uhum bil bayyinati sun zo da hujjoji bayyanannu fantaqamna min alladhina ajramu sai muka yi uquba ga waɗanda suka yi laifi kaga kenan Allah ya hallaka wasu saboda sun karyata manzani wa kana haqqan alaina nasrul mu'mini taimakon mu'mine ko ya kasance hakki ne akan mu saboda haka a kowane lokaci Allah yana bada taimako ga mai imani Allah ka ba mu taimako الله الذي يرسل الرياح الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه بالسماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون الله الذي يرسل الرياح الله شينا وندك أيكو إسكوكي إسكوكي دكي دوكا روا fa sahaban su suke zaburar da girgije su suke zaburar da hadari fa yabsutuhu fi sama'i kaifa yasha Allah yake shimfida hadarin nan a sama yanda yayi nufi wa yaj'aluhu kisafan Allah sai ya sa shi wato gutsire gutsire zaka ga hadarin an rarraba shi sassa daban-daban mutafarrika fatar alwadqa zaka ga ruwan sama shine alwadqu almataru ya kharuju min khilalihi yana sauka ta kasan ta kasan hadari zaka ga ruwa yana sauka daddaya Allah bai zubar da shi yanda Bahaushe ce kamar wai da bakin kwariya Allah yana zubar da ruwan kwaya kwaya saboda saukan ruwan ya zama rahama ga duniya fa idza asaba bihi man yasha'u min ibadihi idan Allah ya samu wasu wanda ya kaddara za su samu ruwan sama hum yastabshiruna sai kaga suna ta albishira alhamdulillah mu kam mun samu ruwa manoma sai a ta farin ciki babu wanda ke yin wannan in ba Allah ba sai ce wa in kanu min qabli an yunzala alaihim kuma sun kasance kafin ruwan ya sauko gare su min qablihi lamublisin da sun yanke tsammani saboda idan rani ya dade idan aka dade ba a samu saukar ruwa ba jama'a sai kaga hankalinsu ya tashi ana ta cewa kai a tafi roƙon ruwa ai kaza wasu ma sun yanke tsammani sai Allah ya kawo a lokacin da ya tsara shine sai ya ce fanzur ila athari rahmatillah fanzur yuhyi al-ard ba'da mawtiha inna dhalika la muhyi al-mauta babu shakka وهو على كل شيء قدير فانظر الى اثار رحمه الله الله يجي سيك دوبي غربن رحمر الله wato duk abin da Allah ke yi akwai aya idan aka saukar da ruwan sama wace aya ka gani wace aya ce take wannan sai Allah ya ce kaifa yuhyil arda ba'da mautiha Allah ya raya kasa da kasa ta mutu to wanda rashi ka samu anan shi ne ce ina zalika lamuhuyin mauta wanda ya raya matacciyar ƙasa zai ta da ɗan adam da ya mutu aka binne shi a kabari wato wannan ma akwai darasi gare ka wa huwa ala kulli shay'in qadir kuma shi Allah mai iko ne bisa dukkan komai babu abin da ya gagare shi wala in arsalna riha wala in arsalna riha فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون ولئن أرسلنا ريحا دام أيكو إسكا فرأوه مصفرا سقو نكين سنبوشي gonaki sun zan fatsa saboda aka shuka da aka yi yaya mushe wa zar'u musfarran ba'dal khudra da can an yi shuka da ka kalli gona ta yi kyau koriya amma daga bayan kadubi, dubi gonaki sai ga sun zama wato sun bushe sun yankwane lavallu min ba'dihi yakfuruna to bayan wannan sai su koma suna kafurce ma Allah ma salafa minan ni'ima wannan ni'imar da basu samu ba a maimakon su neme ta a wurin Allah sai a koma kafurci mutum nawa ne yake amfani da shirka a gonakinsu saboda ba su samu amfani mai kyau ba su koma shirka ga Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah ya ce fa innaka la tusmi'ul mauta innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam shari'a ta shi shari'a ta Allah ce fa innaka la tusmi'ul mauta kai baka iya jiyar da matattu magana wala tusmi'u baka jiyar da kurma kira idan kurma ya juya ba za ka iya kiransa ya ji ba iza wallahu mudbirina idan sun juya suna masu ba da baya wa ma anta bihadil anta umi an dalalatihim إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون وما أنت بهاد الأمي عن ضلالتهم كما كيبا مي إيه شريد مكافي بني idan sun ɓace ba za ka iya ba babu wanda zai iya shirya da makaho sai Allah wanda shi ne wanda zai iya ba shi basira ya iya shi gani in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina babu waɗanda kake iya jiyar duwa sai waɗanda suka yi imani da ayoyinmu fahim muslimuna waɗanda sun miƙa wuya wato kamar Allah yana ce ma annabi idan ka ga mutum ya bi ka kaddaran Allah ne idan bai bi ka ba kai ba za ka iya shirya da shi ba sai dai Allah abinda Allah yake gaya wa manzonsa kenan babu mai shiryarwa sai Allah Allah ya ce Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير الله الذي الله الذي خلقكم من ضعف الله شيء هل تشكو دغروني ثم جعل من بعد ضعف قوة يسني كرفي بايا رونن بعد ضعف الطفولية أكسامو قوة الشباب idan ka dubi yadda Allah ya halicci mutane yaro karami jinjiri ba shi da karfi kaga farkon halitta rauni ne sannan daga nan aka samu ƙarfi ƙarfi na kuruciya idan yaro ya kai kuruciya ya kai ya samu ƙarfi sun ja'ala min da kowacin baafa bayan ƙarfin da yaro ya samu yana kuruciyarsa sai kuma Allah ya kawo rauni na tsufa wa shaiba ga kuma furfura kaga yadda Allah ke ta canzawa daga rauni a bada ƙarfi daga ƙarfi a koma rauni yakhluqu Allah ma yasha Allah yana halittan abin da ya nufi wa huwa al-alimul qadir Allah masani ne Allah mai iko ne wa yawma taqumu as-sa'atu wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah كذلك كانوا يوفقون ويوم تقوم الساعة راند الساعة كرشن دنيا تكي تسيوا يقسم المجرمون ما سلفي ذا سورنسي ma labithu gaira sa'a ai ba su zauna ba face sa'a ɗaya kawai kadhalika kanu yufakuna kamar haka ake raba su dama da gaskiya a duniya wato mai laifi zai tashi a matsayin mai laifi a lahira wannan yana nuna maka duk dadewar da dan adam ya yi a duniya ba komai ba ne, idan an haɗa ta da dadewar lahira sai ce wa ƙalar alladhina utul ilma المال لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان ودن دا أكباسوا إلمي دا إيماني wato idan muka tashi a lahira lokacin da ake fitowa daga kaburbura lokacin da za mu fita mu taru a fili guda mutane suna muhawara abinda Allah ke bamu labari kenan su kafirai suna cewa kai ai dan zaman da muka yi bai fi awa ɗaya ba sai su ma rantse wato wannan shine Allah yake nuna mutum zai tashi da mugun hali kamar yadda a duniya kafiri yake da saurin rantsuwa akan abin da ba gaskiya ba haka kuma a lahiran ma zai tashi da wannan hali amma kuma mutanen kwarai fa waɗanda suke da ilimi da imani za su ce laqad labistum fi kitabillah ila yawmil ba'si ai da kun mutu bayan mutuwar ku kun dade wannan dadewar a hukuncin Allah idan aka ce fi kitabillah ana nufin hukumillah kun dade har zuwa yau da aka tada ku ila yawmil ba'si fa haza yawmul ba'si to yau ita ce ranar tayarwa walakin na kuntum la na sai dai ku kun kasance ba ku ma sani cewar wannan ranar tana zuwa ba shi yasa zuwan nata yanzu yake ba ku mamaki kaga muminai dama sun san tana zuwa Allah ka sa mu dace da rahamarka a wannan rana sai ya ce fa yawma izin fa yawma idhin la tanfa'u alladhina zalamu ma'dharatuhum wa la hum yusta'tabun Allah ya ce to a wannan rana hanzarin kafirai da azzalumai ba zai amfane su ba wala hum yusta'tabun sannan ba za a nemi wato hanzari ba za a nemi wani usuri wajen su ba kenan babu hanzarin da mutum zai bayar a kiyama da zai taimaka mishi banda mutum ya farka ya nemi ayyuka na kware kafin mutuwarsa ولقد ضربنا ولقد ضربنا للناس Wala هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل الله مدوكك يا بغى مثالي دبن دبن أتشين القرآن to a ƙarshen wannan sura sai Allah ya ce mun buga duk wani irin misali duk wani irin misali min kulli masali Allah ya ce duk wani misali wanda zai sa ɗan adam ya gane mun yi irin wannan misali a cikin alƙur'ani wala in ita bi ayatin inda zaka zo musu da wata mu'jiza la yaquluna alladhina kafaru in antum illa mubtilun kafire za su ce ku ba komai ne face mabarnata ko da ka kawo mu'jizar ba za su yarda da kai ba kadhalika yatba'u kadhalika yatba'u Allahu ala qulubil ladina la ya'lamun Allah yake kamar haka ne Allah yake toshe zukatan waɗanda ba su san tauhidi ba don mutumin da bai san tauhidi ba Allah yakan toshe zuciyarsa saboda haka wa'azi baya ratsa wannan zuciyar don haka zaka ga akwai mutanen da duk inda wa'azi ya kai ba za su gane ba saboda Allah ya riga ya toshe zukatansu Allah ka tsare mu sai ya ce ma annabi fasbir anna wa'ada Allah ولا يستخفنك الذين لا يوقنون sai Allah ya ce ma annabi fasbir ka yi haƙuri inna wa'adallahi hakun lalle alkawarin Allah gaskiya ne ka yi haƙuri duk abin da ka ji Allah ya faɗa zai faru zai faru ka yi haƙuri ka bi hukuncin Allah wala yastakhifannaka alladhina la yuqinun kada waɗanda ba su yi imani ba su raina hankalinka domin idan mutum bai amfani da haƙuri ba to babu shakka zai iya aikata wani abu na nadama shine Allah yake nasiha ga annabi ya ce ka yi haƙuri rashin haƙurin ka nan zai sa kafirai su raina hankalinka ka yi haƙuri wannan haƙuri naka zai tabbatar da hukunci na ƙarshe na Allah akan kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana kuskure سبحان الذي أسرى min al masjidil المسجد إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير